Baby kwana biyu. Wallahi kwana biyu. Ya kike ya yau? Wallahi lafiya kalau fatan kana lafiya. Wallahi lafiya alhamdulillah. To masha Allah. Yau dai gani sai waya muke ta yi waya muke ta yi. Ke san aiki fa sai a hankali. To ai sai hakuri wannan ai. To ya za wai kamar ni wai unguwar ta ku taba ce mu. <laughs> Ka san an yi ruwa sosai. Of course. Yau ruwa gobe ruwa. Na biyo na rasa ta ina ma zan shiga da kyar na samu. Kai kai dan uban waye ne malam kake mu da shi. Who on the line? <laughs> to fa <laughs> baby wannan fa ke zan tambaya ɗan unguwar ku ne tambaya kake suwaye mu to mu ne waɗanda hukumar unguwa wacce ta haramta zance ko da da rana ne in dai da mota ka zo saboda mu ba ma san mu ga mai mota nan unguwar buna zan ɗauko oga kan mu sasa kuma in aka in da ta dari wannan motar ma sato ta saboda yanayin ka bai nuna mana wanda zai iya siyan mota ba ranka ya dade ka tsamana na ka kasa tsayawa tun da ka zo kana ta wurin layi in kuma to Eh, ai ba zan iya tsaya saboda raina ne a bace, ina so in tabbatar maka da manyan-manyan alkaba'irar laifukan da ka aikata mana a wannan unguwa mu ya jima yana zuwa Allah inda irin ka suna zuwa wannan mun fahimci ba za mu yi arziki ba ga motar nan baka wulik kuma mu gaya maka cewa inda za mu bari irin ka suna zuwa to mu ba za mu dauki kala ba shine abin da yake yake wannan sai mun je sai a ce ah, mu muna da dan dan na nan ko shine ba a rinka a rinka mana abai bai ita kuma motar jayar ma motar jayar kullu haka take a garin nan Ke? Na san jatumin ki ayi. Kuma ina mai tabbatar miki cewa sai na karya ki wallahi. Za mu tabbatar miki da cewa sai mun gwada miki cewa Yawa baby hulanka ya faɗi. Okay. na ɗan abin nan sabida rana da ike na ɗan. Yawa na ce wai ya maganin koma ku mai dugu-dugu. to koma maiduguri dai gashi nan dai saboda kin sa wancan tam din ma an kashe mana mutane sun kai 300 da kumfumu a gaba ɗaya mota biyu muka alhamdulillah tun da ka dawo lafiya Allah alhamdulillah ok a eh, sai fa magana kuke ko gadi za mu oga ka san ba kyau a ce kana zance ba a same mu mun tsaya domin tabbatar da lafiyarka ta inganta shine abin da ya kamun ranka daɗe Allah wallahi to ka tsaya mana sosai ba sai ka ji daɗin yi min bayani wannan sunan kakata ne da ita eh shine ai wa kenan ka san Allah hmm. kaga wannan barawan kaji ne tantagarya a unguwan nan ba shegen da ya kai shi iya satar kaji ni ko kaga ko ne ka mu ina su can ah, laraba lafazi wallahi haka zamu da kai wallahi talaka wallahi dade barawan baby za a kira waya a kama mota biyu in tafi a gaskiya bebi haka ya kamata wannan ai bai kamata haba haba haba bin haba faratu bebi ai bai kamata a babbata gari cikin amma baiwar Allah wallahi kina kama da baban mu Allah Allah Allah raka dan Muhammad subhanallah ina son mota guda Allah subhanallah close your mouth this guy nai nai nai na yi wala su ba hannun da ake kamata a bar ma matsala ani na ji daɗin zuwa inna lillahi wa inna dan muhammad rasulullahi ka taimake ku Allah wa kana ji wala ka san faman na kasa yin kutsala nafsi ita ce ta faɗo